الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منطقة عند إمام الصحاوي يكي سوى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والميثاق القوري نسوى ذا أبوتا وألا سبحانه وتعالى شي كدي إدون أنزو دنيا الذي أخذه الله تعالى وند ألا يكربيش من آدم دقى النبي آدم عليه السلام وذريته دزوريا حق قتيانه sun kafin su zo duniya ubangiji ta ya ɗauki alkawari da su sun ce za su bauta masa sun tabbatar da wannan sun yi shaida wannan misak wanda ubangiji ta'ala ya yi da halittansa wanda ubangiji ta'ala ba da labarin sa a cikin alkur'ani shine wanda lokacin da zuriyar annabi adam salam suna adamu zar ma'ana ba halitce su ba wannan lokacin ubangiji ba wa ta'ala ya shafa bayan annabi adam salam duk zuriyarsa gaba ɗaya suka fito sannan ya shaida musu cewa shine mahalittinsu kuma shi ne wanda ya cancanta a bauta masa sun shaida da haka suka ce eh sun shaida sun kafin su zo duniya wannan shine wanda ubangiji ta hada ke cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati in kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون Ubangiji ta ala ce ka tina ko ka ambaci lokacin da Ubangijinka ya ɗau alkawari daga ‘ya'yan Adam, ‘ya'yan annabi Adam salam ya ɗau alkawarin min zuhurihim ta ko ta bayan annabi Adam salam ya ɗau alkawarin zuriyarsa wa ashhadahum ya shaida musu ala anfusihim akan kansu ya kafa musu hujja alastu bi rabbikum ni ba ni ne mahalicinku wanda ya cancanta ku bautawa ba in kun zo duniya kalu bala suka ce haka al'amarin yake shahidna mun shaida da haka ne wannan kamar yadda ya tabbata a wasu hadisai ingantattu da kuma maganganun abdullahi bin abbas ubangiji ta'ala ya shafa bayan annabi adam ne sai zuriyan suka yi ta fitowa ubangiji ta'ala ya yi haka yace an ta kulu yau malkiyamati in kunna an hadha ghafilin domin kada ku zo ranar alkiyama ku ce mu ba mu san da wannan maganan ba mu san cewa Allah shi ne kawai ya cancanci abota masa ba Ke tun kafin su zo duniya aka shaida musu kuma suka shaida aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl ko kuma ku ce a'a mu fa iyayenmu ne suka yi shirka tun kafin mu zo duniya wa kunna zuriyatan min ba'di sai muka zama zuriya ne bayan su masu bin abin da suka yi saboda haka ba laifin mu bane laifin iyayenmu ne su muka samu suna shirka shi yasa muke yin shirka afatuhlikuna bima fa'ala al yanzu ubangiji zaka halakar da mu da abin da masu barna suka aikata su ne iyayenmu domin mu koyi kawai muka yi ubangiji ta'ala don kasu zo su kafa wannan hujjan ubangiji ta'ala ya ɗauki alkawari tun kafin su zo duniya a bisa cewa za su bauta masa ya tabbata a jisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha akhadha al-mithaqa min zuhuri adam alaihi salam bina amani يعني عرفة فأخرج من سده كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتومني تعالى يا كربي القواري daga bayan annabi Adam alƙawarin zuriyarsa ana aman yana nufin arafa ya fitar da dukkan zuriyan annabi Adam alaihi salam daga tsotsonsa wanda ya kaddara zai halicce su sannan ya ɗaiɗaita su ya watsa su a gabansa ubangiji su bani wata'ala kan ne musu magana gaba da gaba ya yace alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane ban kasance ni ne na halicce ku na cancanta a bautawa ba Falu bala shahinna sai suka ce eh mun shaida kowa ya tabbatar da wannan kafin ya zo duniya kafin a halicce shi sai dai babu wani mutum ɗaya da zai iya tina wannan amma dai dole ka yi imani da hakan kuma hakan in ya tabbata tun kafin a halitte ka ubangiji ta'ala ya ɗau ka ɗauka masa alƙawari in ka zo duniya za ka bauta masa to da wannan ne ibnu hazam az-zahiri yake cewa an halitti rayuka kafin jikin mutum kuliqatil arwahu qabla al-ajsa shi akan haka ita amma mafi yawan malamai suka ce a ubangiji ta'ala yana da iko a kan komai zai iya suranta rayuka ɗin na mutane ya yi magana da su su karɓi wannan shaidan daga ba kuma ya ƙalƙaltar da su ba sai ya halicce su a ce suna nan sai an an halicci jikinsu kuma daga ba a zo a sa a cikin jiki ba domin yadda galibi dalilai suke nuna wa ubangiji ta'ala sai halicci mutum ya halicci ransa ya sa masa ainihin ran a cikin gangan jikinsa to wannan ubangiji ta'ala ya yi haka domin kama ɗan adam da hujja idan bai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba shi yasa ya tabbata a hadisin bukhari da muslim yuqalu min يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به قال يقول نعم قال فيقول قد أردت منك أحون من ذلك قد أخذت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gaya wa ɗan wuta idan an yi tashin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya ce masa a ra'aita law kana laka ma alal ardi min shay'in kunta muftadiyan bihi da ce duk duniyan nan mallakan ka ne arzikin da yake duniyan nan a ce an mallaka maka shi za ka iya ba da shi domin ka fanshi kanka daga azaban Allah Ba dan wuta sai ce na am'e eh, zan iya duk abin da ya mallaka na duniya sai ce zai iya ba da shi shi zai kuɓuta daga azaban wutan jahannama to sai ubangiji ta ya ce masa kad aradtu minka ahwana min zalik na nemi abin da bai kai wannan ba daga wurinka kad akastu alayka fi zari adama na ɗau alƙawari da kai tun kana tsotson annabi adam alayhi salam Allah tu shirka bi shay'a kada ka yi mini shirka alƙawarin da muka yi da kai kenan kafin ka zo duniya ka zo duniya fa abaita illa an tu shirka bi sai ka ki ka yadda kace kai sai ka yi mini shirka kenan bai cika wannan alƙawarin ba to wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana da hujjoji daban-daban da yake kama bayin sa idan sun ki su masa tauhidi ko su bauta masa shi wannan hujjar kawai ta isa ubangiji ta alaka mutane da shi amma la bai bar wannan hujjar ta zama ita kadai ita ce wacce za a kama mutum da ita ba saboda mai saboda mutum ba zai iya tunawa da wannan hujjar ba ba zai iya tunawa da ita ba amma dai akwai fikiran a jikinsa za a haife shi a jikinsa akwai fikiran na karban addinin musulunci to amma dan adam mai mantuwa ne ba wanda zai iya tuna wannan alƙawari to sai ubangiji ta sai ya aiko manzanni su tina maka idan ka manta da wancan to ba za ka manta da aiken da aka yi wa manzoni ba saboda haka za a kama ka da wancan in baka yi ba sannan kuma za a kama ka da ne aiken da ubangiji ta ala ya yi ta hanyar manzoni sa cewa su tina maka wannan alkawari ne tare da kuma cewa akwai fitira a jikinka wanda ubangiji ta ala ya halicce ka da ita na imani da Allah subhanahu wa ta'ala kaga abubuwa guda uku kenan ga alkawarin da ka ɗauka ga fikira ɗabi'a a jikinka an halice ka akan fikira in ka zo za ka bauta wa Allah sannan kuma ga ainihin manzonin da aka turo maka manzo Allah sallallahu alaihi ce kullu mawludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjasani kowa ana haifansa akan fikira ta addinin musulunci akan addini in ya zo Allah zai bautawa to sai baban iyayensa in yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi idan nasara ne su mai da shi ba nasare idan kuma majusawa ne masu bautan wuta ko masu bautan mala'iku sai su mai da shi mai bautan wani abu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to saboda haka akwai fi'ira a jikin mutum ta karban addinin musulunci amma duk da haka wani ta'ala bai bar shi da wa'annan hujjojin guda biyu kawai ba da alƙawarin da ya ɗauka da fitiran jikinsa sai ya aiko masa kuma da manzanni kamar yadda yake rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linasi ala allahi hujjatu ba'da rusul ya ko manzoni masu gargadi masu albishir domin kada ya kasance mutane suna da hujja bayan manzoni idan ba aiko musu manzoni ba su ce ai su sun yi shirka ne saboda ba wanda zai tuna musu wannan alƙawarin sun manta da shi to ta ta'ala sai aiko musu manzoni kuma ta ta'ala bai zai azabtar da su ba har sai ya aika musu manzoni saboda adalci na ubangiji subhanahu wataala kamar da yake wa na kunna mu'azzibina hatta ba'asa rasula ba za mu azabtar da mutane ba sai mun aiko musu da manzo ga alkawarin ga fitira amma in ita ne kawai ba ta kai Allah subhanahu ta'ala ya azabtar da kai ba shikenan sai ya zama na mutumin da ya zo a fatara lokacin zamanin fatara zamanin da ba manzo kuma addinin annabin ba ya lalace babu shi Allah ba zai kama shi ba ko kuma wanda yake can wani waje ƙarshen duniya da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta je masa ba shi bai da labarin addinin musulunci to ya mutu Allah da zai fama shi don me yasa bai addinin musulunci ba sai in da'awar ta isa masa bulugu da'awa da'awar addini da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma bayan wa'annan hujjojin mutum bai da wata hujja ga alƙawari ga fitira ga manzanni sun zo sun kawo aiki ba ka da daman ka ce a'a aini na samu iyayena suna wani addini ko da ka ni addinin iyayena na bi idan kai haka babu shakka ba ka da hujja a wajen Allah subhanahu wataala na'am idan iyaye shiryayyu ne addini na gaskiya suke yi sai mutum ya bi addinin iyayensa kamar a ce musulmi ne shi kenan da ba ka taso cikin musulunci iyayenka musulmi ne ka bi addinin su wannan addini na gaskiya babu wani iskali kamar yadda galibin mu haka muka waye gari kasancewar iyayenmu musulmi ne sai muka waye gari muka gamu a cikin musulunci ba a sha wahala kafin mu karɓi addinin musulunci ba dama mun tashi a haka iyayenmu sun da mu akan haka to idan iyayen gari ne sai a bi abin da suke yi domin shiriyan dama ake nema kamar annabi yusuf alaihi salam yake wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub na bi addinin iyayena annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub kaga in dai iyaye irin wayannan iyaye ne to shikenan sai ya zama za ka iya bin addinin su domin addinin gaskiya suke yi amma in iyayen ba irin su bane addini na ɓarna suke shirka suke wa Allah subhanahu wata'ala to wannan ba zai zama hujja ba idan mutum ya shirka ubangiji subhanahu wata'ala zai azabtar da shi kamar yadda mushrikan makka suke ainihin kafa dalili da ainihin iyayensu idan an ce su yi imani da Allah ya ce a'a mu ba mu san wannan ba ga abin da muka samu iyayenmu suke yi kamar da ubangi tara ke cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana idan aka ce musu ku bi alqur'ani ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce a'a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu suna suna akan ku irin addini iyaye da kakannin shi zamu bi to kuma iyaye da kakannin fatattu ne shi yasa ubangiji ta ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadu yanzu za su bi iyayensu ko da iyayensu ba sa hankaltan kowai wala ya ta nuna ba sa kan shirya ko da iyayen fatattu ne za su bi ai iyaye idan suka zama shiryayyu sai a bi addinin su sai a bi hanyar su amma idan suka zama fatattu ba za a bi addinin su ba ba za a bi ainihin tafarkinsu su ba to wannan alkawarin ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauke shi daga zuriyan annabi adam alaihi salam kuma dole ne a yi imani da shi sannan ubangiji ta ya ce abin nan imamu fahawi ya ce wa kad alima allah ta'ala fi ma lam yazala adada man yadkhulu janna wa adada man yadkhulu an-nara jumlatan wahidatan fala yazdadu fi dhalika al-adadu wa la yanqusu minhu wa alimallahu ta'ala hakika ubangiji ta'ala ya sani shi ma lam yazal tuntini ba wai yanzu bane tuntini adada man yadkhulu janna adadin wayanda za su shiga aljanna tuntini Allah ya sani tun kan ya halitti mutanen kan ya halitti aljannan ya san adadin wayanda za su shiga aljanna mutum nawa ne saboda inna Allah bi kulli shay'in Allah masani ne komai wa adada man nara kuma ubangiji ta'ala ya san adadin waɗanda za su shiga wuta jumlatan wahidatan jumla ɗaya babu wani kenan ko kwaɗe da zai ɓuya wa Allah da zai san hukuncin aljanna zai tafi ko wuta zai tafi ba sai daga baya a wannan ilimi dan adam ne sai yanzu kai kanka ma baka san ina zaka tafi ba ballantana dan uwanka baka san ma rayuwarka ma ya za ta zama karshen ta ba ballantana lahiranka to amma ubangiji ta shi ba abin da yake ɓuya masa alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu abun da ya faru a baya sani abun da yake faruwa yanzu da abun da zai kasance nan gaba da abun da bai zai kasance ba ma ubangiji ta ya san shi kuma inda zai kasance ya zai zama ubangiji ta ya san saboda haka shi ya halitta halittar nan gaba daya kowa kafin ya halitte shi ubangiji ta ya san zai halitte shi kuma ya san dan aljanna ne ko dan wuta ba abun da yake kura masa yace fala yazdadu fi zalika la adadu adadin baya karuwa fi zalika a cikin wannan wala yanqusu minhu kuma baya raguwa daga wajensa ma'ana iya adadin da za su shiga aljanna wanda Allah ya sani ba za su karu ba kuma ba za su ragu ba iya adadin da za su shiga wuta wanda ubangiji ta ya san za su shiga wuta ba za su datsu ba za su ragu ba wannan kamar da muka bayani akan imani da kaddara ko haka al'amarin yake sai dai takardun da suke hannun mala'iku za su iya canjawa su mala'iku ne ba su sani ba sai ga shi an rubuta a takaddun da suke hannun mala'iku mutum dan wuta ne sai ya ta ibada a wata ramadana ko ya ta kyautata wa iyayensa ko bangi ta Allah ya yanta shi daga wutan sai ya zama me sai zama dan aljanna to su mala'iku ne ba su sani ba amma bangi ta tun tuntune shi a wurin sa alaihi mafuz dama can ya san da wannan aikin a yanta su kuma su shiga aljanna ya san karshe suwaye za su shiga aljanna suwaye ne za su shiga wuta subhanahu wa ta'ala saboda ilimin sa kan a hada bi kulli shay'in ilma ya wai kowane abu da ilimi ba abin da bai sani ba na halittansa sannan yace wa kadhalika af'aluhum ma alima minhu haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san ayyukan bayinsa ya san ayyukan fi ma alima minhum an cikin abun da ya sani za su aikata shi irin wannan aikin za su ya san waye dan aljanna ya san waye dan wuta kuma kowa in ya zo duniya aikin yan aljanna zai ko aikin yan wuta ubangiji ta'ala ya san wannan ba abin da yake kuya mata wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowanne ana kore shi da abin da aka halitte shi da shi kowa da kowa dan aljanna sai ka ga yana aikin yan aljanna dan wuta kuma sai ka ga yana aikin yan wuta dan aljanna duk aikin da zai shigar da aljanna shi yake sai zai shiga aljanna dan wuta kuma sai ga aikin yan wuta yake yi a ƙarshe zai shiga wuta to bangi ta ya riga ya sani wal a'malu bil khawatim ayyuka da ƙarshe ne ake lura da shi. ba wai farkon rayuwar mutum ba yaya ya cika yaya ƙarshen sa ya zama da shi ake hukunci idan ƙarshen sa ya cika da aikin yan aljanna mutumin kirki ba Allah shi kenan dan aljanna ne ya cika da imani ko da farkonsa fasadi yayi idan ƙarshensa aikin ‘yan wuce ya cika ba da imani ba da shirka ko da aikin da zai wajarta masa shiga wuta shi kenan ɗan wuta ne ko da farkonsa ya zama mutumin kirki inna amalu bil khawatir wannan hadisi na manzo sa suna wanda Bukhari ya rawaito ayyuka da ainihin cikawa ake kula da su ba wai farkon al'amarin mutum ba ya yaya ƙarshen zai zama ai shi sa musulmi yana cikin takin hankali idan ka san halin da kake ciki yanzu kai mumini ne to karshen sa kuma ya zaka zama shi sa addu'ar manzo Allah sallallahu Allahumma ya musarrif al sarrif qalbi ala dini ko Allahumma ya muqallib al sabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka manzon Allah sallallahu alaihi yake faɗan yake irin wannan addu'an yaya kai dole ne ka dinga addu'a Allah ya tabbatar da kai akan addinin musulunci domin baka san karshen ka yaya zai zama ba sai za ka ga ba a alfahari da shari'a ubangiji ta ce wala zakku anfusakum kada ku tsarkake kawunan ku ka ce kai bawan Allah ne mutumin kiri to ka san yadda karshen ka zai zama ne me sabon Allah tausayin sa zaka bi kana masa addu'a Allah ya kiriye shi amma ba za ka nuna masa isa cewa kai mumini ne bawan Allah kana masa alfari kana tsarkake kanka kai ne wane kai ne wane ba a'a ai baka san karshen ka ya je zama ba kuma ba dabaran ka bane ba wayon ka bane yasa ka zama mumini bawan Allah ba saboda haka ubangiji ta sai ka shege ga wannan kai dai ka zama bainal khawfi war raja'i tsakanin kaunar rahmar Allah da kuma tsoron azabar Allah don al'amura suna jujjuyawa dare da rana suna jujjuyawa amma sai kai ta ibada kana addu'a kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai akan imaninka yace wasa'idu man sa'ida bi qada'illahi mai arziki shine wanda ya azurta da hukuncin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ya kaddara masa cewa dan aljanna ne to shine zai zama dan aljanna wanda Allah ya rubuta shine arzikin lahira ne sai zama mai arzikin lahira والشقي من شقي بقضاء الله shi kuma matsiyaci shine wanda ya tsiyata da hukuncin Allah wanda Allah ya kaddara masa dan wuta ne shine zai tafi wuta ba wanda ya sai tura shi wutan in ubangiji ta Allah zai kaddara masa ma to saboda haka mutum ya nemi Allah ta'ala ya kaddara masa mai kyau ya yi ta addu'a ubangiji Allah ya kasance ya sa shi ya zama sa'idi Me arzikin lahira dan aljanna ba shaqi matsiyacin lahira dan wuta ba yasa ne daga cikin addu'an sayyidina Umar Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktumi sa'ida ya Allah in ka kasance ka rubuta ni marar arziki dan wuta Allah ka shafe ka rubuta ni dan aljanna ina wannan addu'a ne to wayannan nasoshin da makamantansu akwai hadisai da yawa da aka ruwaito akan wani daga ciki akwai hadisin bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min nafsin manfusatin illa qad illa qad kataba Allahu makanaha min al-jannati wan nar wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida manzala ta babu wani rai da aka halitta face ubangiji ta'ala ya rubuta wurin zamansa a wuta da aljanna aljanna yana da kujerar zamansa a wuta ma yana da shi yasa idan ka amsa tambayoyin kabari sai a nuna maka cewa da ga wurin zaman ka na wuta amma yanzu Allah ya canja maka ga inda zaka tafi aljanna fa yarahuma jami'an kamar yadda zuwa hadisi ya ga wurin zaman sa na aljanna ya ga wurin zaman sa na wuta to mun yi ta riga rubuta sannan kuma Allah ya rubuta mutum dan wutan ne ko dan aljanna wuta zai tafi ko aljanna zai tafi wannan duka saboda kamala na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin Allah ba ilimin ba irin na dan adam ba ne duk yanda ka tsaya da tarbiyyar yaronka baka san zai zama mutumin kirki ba ko ba zai zama ba amma ban yi tare ya san halittarsa ya da su zama saboda iliminsa ba irin na dan adam bane ne iliminsa har abu nan gaibu ma ubangiji ta'ala ya sani to shikenan da manzala ta suna ya faɗi wannan cewa an rubuta yan aljanna rubuta yan wuta sai sahabbai suka ce قالوا يا رسول الله ففيما العمل أفلا نمكث فندع العمل أو تروا ففيما يعمل العاملون يا رسول الله ثم me za za إبادة yi زونا ibada إبادة za دوغرة دوانا ربوتون دعاك يا رسول الله dogara ya rasulullah me yasa masu ibada suke yin ibada in dai an riga an rubuta dan aljanna an rubuta dan wuta mu dogara man kawai da wannan sai mu je da ibada haka sabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a'a ai imanu fa kullum yasaru lima kulika idan ku ta bauta wa Allah ku masa da'a kowanne an fure shi da abin da aka halitta shi da shi dan wuta ka ga yana aikin dan yan wuta dan aljanna ka ga yana aikin yan aljanna sai ce amma alu sa'adati yasiruna ila amali ahli sa'ada وأما أهل الشقاوة فيشيرون إلى عمل أهل الشقاوة yan aljanna za ga suna aikin yan aljanna yan wuta kuma za ka ga suna aikin yan wuta kenan idan mutum ka ga yana aiki irin na yan aljanna alaman dan aljanna ne sai dai yanke ne ba za ka yi ba don ba za ka san karshen sa ya zai zama ba idan mutum yana aikin yan wuta to alaman dan wuta ne sai dai ba za ka yi yanke cewa dan wuta mai don baka san karshen sa kuma ya zai zama ba saboda innamal amalu bil khawatim ƙarshen ne abin lura ba wai farkon ba sannan a wani hadisi dai ingantacce hadisi mai shahuri wani na cikin arba'una hadisi manzo Allah ta sama ce inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma ba'da zalika alaqatan thumma yakunu alaqatan mithla zalik thumma yakunu mudghatan mithla zalik za a halitti mutum ana tattara halittar mutum a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana maniyi sannan bayan kwana arba'in sai ya zama jini gudan jini bayan kwana arba'in sai ya zama tsoka arba'in guda guda uku sannan bayan ya zama tsokan sai a aiko masa da mala'ika ya busa masa rai sannan a umarci mala'ikan ya rubuta arba a kalmomi guda hudu a rubuta arzikinsa duk abin da zai samu a duniya daga farko har ƙarshe za a rubuta sannan rubuta ajalinsa kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sekon nawa zai duk za a rubuta sannan a rubuta aikin da zai yi a duniya wani irin aiki ne irin ne wuta ne ko na yan aljanna sannan sai a rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna yana ba guda hudu za a rubuta su tun lokacin yana cikin mahaifiyarsa za a sa mala'iku su rubuta to ƙarshen hadisi sai sai wallahi abin nan wallahi lazi la ilaha illa huwa inna adakum la ya'malu bi amali ahalin nari hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'an fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhuluha wa inna adakum la ya'malu bi ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha yace mazala ta sace wallahi na rantsi da Allah in ku yakan yi ta aiki ta aiki irin na yan aljanna ya zama tsakaninsa da aljanna bai wuce taki ɗaya ba ko zira'i ɗaya shi kenan sai aiki irin yan wuta sai shiga wuta wani kuma zai ta aikin yan wuce takin yan wuta sai tsakaninsa da wutan bai wuce zira'i ba shi kenan sai aiki na yan aljanna sai shiga aljanna ɗin wannan shine innamal a'malu bil khawatim to amma rama ta ubangiji subhanahu ta'ala kamar da ibnu rajab alhamdulillah yake faɗa cikin jami'ul ulum wal hikam yake yana da wuya ga mutum ya taso bawan Allah mutumin kirki tun yana matashi ibada yake yi a ƙarshe rayuwarsa kuma ya zama yana aiki irin ne wuta ya cika babu imani ko ya cika da munanan ayyuka yana da wahala zai wuya ka iya nunawa kai kai tunaninka a ce mutum bawan Allah mutumin kirki haka ya taso cikin ibada da imani sai a ƙarshe rayuwarsa kuma sai ya zama mutumin banza ya mutu a haka ko ya yi ridda ya bar addinin musulunci kaɗan ne a cikin al'umma amma da yawa ana samu wanda zai taso mutumin banza ba a kirari sabon Allah ko ta ina amma ƙarshen rayuwarsa kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai cika da imani ya cika da kyawun ayyuka kaga farko yana aiki yan wuta ƙarshe ya aiki yan aljanna ya shiga aljanna wannan dukkaninsa rahama ne na ubangiji subhanahu wata'ala to wannan shine zai sassauta tsoron da yake cikin wannan hadisi idan na zama na ka zama bawan Allah mutumin kirki tun farko al'amarinka to za ka tafi akan hakan insha Allah saboda idan abun nan man shabba ala shay'in shaba alai duk wanda ya taso akan abu to zai furfura akan abu in aikin kirki ne ko kuma aikin banza amma mai aikin banza da yawa za ka ga ya tuba ya koma zuwa ga Allah wani ma duniya ne za ka goge shi sai ka ga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna rajula la ya'malu amala ahli aljannati ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nari wa inna rajula la ya'malu amala ahli an-nari ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli da ka samu wani yana aiki irin aikin yan aljanna a ganin idon mutane wani bawan Allah ne mutumin kirki ba ma kuma dan wuta ne wannan wasu ne suka ce wannan hadisi yana magana akan munafukai munafiki sai ka ga a zahiri bawan Allah ne yana ta ibada a sai abin duk ba don Allah yake shi na a ƙarshe sai ka ga ya shiga wuta mutane suna ganin sa mutumin girki ko ko musulmi amma mai riya wanda aikinsa ba don Allah yake ba a zahiri bawan Allah ne ga ibada ga taimakon jama'a ga nuna cewa shi waliyin Allah ne amma kuma dan wuta ne saboda babu ikhlasi a cikin zuciyarsa ba don Allah yake yin wa'annan abubuwan nasa ba kaga a zahiri kai kana gani wannan kan ya haye kamar zai iya ceton jama'a ma gaba daya amma kuma dan wuta ne saboda ubangiji ta shi ya san abin da ke cikin zuciyarsa wala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa Allah shi ya san waye mai tsoron Allah shi yasa manzo Allah sa sake cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqaha attaqwa ha huna wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat tsoron Allah a zuciya tsoron Allah a zuciya yana nuna kirjinsa saboda haka Allah kuma shi ya san abin da ke cikin zuciyar dan adam to sai ka ga a zahiri aikin ne aljanna amma kuma hakika dan wuta ne wani kuma za ka ga a zahiri aikin yan wuta yake na rajul la ya'malu bi amali ahli nari fi ma yaduli nas fa huwa min ahli janna a zahiri yanda kake ganin sa aikin yan wuta yake amma kuma dan aljanna ne in ma ya zama na kai wannan abun da yake in ka kake fahimtar sa cewa ne yan wuta ne amma kuma ba ba aikin yan wuta bane ko da ka dan aljanna ne ko kuma ya zama na aikin yan wuta yake amma a ƙarshe ubangiji ta da masa gamon katar ya tuba ya koma izuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya yake yan aljanna sai je shiga aljanna saboda innamal a'malu bil khawatim ƙarshen ake dubawa wayannan hadisai da makamantan su hadisai ne abun tsoro to amma aqida ingantacciya ta ahlus sunna yanda suke nan haka za a basu yanda muka yi bayanin sunna ba wani tarihi da za ka musu ka ce kaza ko kaza ko za su haifar da kaza sai sa ibn abdul barri a cikin at tamhi sharhi ne yayi na muwatta malik mujalladi 30 wani ya tahqiqin sharhi muwatta malik wanda ya shekara 30 kuma yana wallafa shi ya je ya dawo ya je ya dawo har ya zama na kamar yana kwana da littafin ma ba ya rabuwa da shi domin littafi ne babba wanda ya tattaro ilmummuka daban-daban ulumul hadith da ulumul shari'a hukunce-hukunce na shari'a da kuma abin da ya shafi ilimin hadisi duk ya tattara a cikin at-tamhid amma ya makale wa littafin nan baya rabuwa da shi raka ce kai ba za ka kosa ba da wannan littafin naka at-tamhid yace anisu fuadi musalatina hijjatan wa saydaru zihni wal mufarriju alhammi yace wannan littafin ina tsebe kewa da shi tun shekara talatin shine abun kewa nan, kuma shine yake yaye min bakin cikin da nake ciki in na shiga kunci in na duba na wallafa a tamhid sai in samu walwala da nitsuwa a cikin zuciyata ka san idan kana da ayyukan alkhairi na kirki duk lokacin da ka duba su sai ka ji ka dan samu sassauci na matsaloli na rayuwa na damuwoyi amma in baka da ayyukan alkhairi in ka shiga kunci to kuncin zai je kashe ka kawai babu wani abun da zai iya sassauta maka wannan abu to da haka in ya duba wannan dama kuma haka ɗabi'ar mumini take ka sarrafta hasanatuka wa sa'arka sayi'atuka fa anta mumin idan kyawawan ayyukanka suka faranta maka rai munanan suka bakanta maka rai to kai ne mumini aka haka sai yana duba ainihin at-tamhid ɗinsa ya karanta ya sake ya sake dawo to sai a cikin at-tamhid ibnu abdul maliki ne yace kal aksara nasu fi takrijil asari fi hadha al-babi wa aksara al-mutakallimuna min al-kalami fihi وأهل السنة مجمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها yace an wato hadisai da a cikin wannan babi almutakallimun masu magana masu sa hankali a cikin aƙida sun yi ta magana da yawa akan wannan hadisan suna neman musu musu tawili sai ce amma ahlus sunna dukkanin sun yi ijma'i akan imani da wa'annan hadisan da itikadin abinda hadisan suka kunsa haka ne sannan kuma da bari jayayya ba ruwanka zo yi jayayya ubangiji ta ya san adadin masu shiga aljanna ya san adadin masu shiga wuta sun tuni an rubuta dan kai dan aljanna ne ko kai dan wuta ba abin da zai canja a ilimin Allah haka abin yake na rubuta ka dan aljanna zaka shiga aljanna na rubuta ka dan wuta zaka shiga ainihin wuta haka yake a wurin Allah a kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sai ka sallama ka miƙa wuya haka abun yake domin mun karanta a baya wala tabbutu qadamul islami illa ala zari taslim wal istislam ka da imaninka ba zai tabbata ba sai ka miƙa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuya sai ka sallama ka miƙa kai ta addu'a Allah ya sa dan aljanna ne kai kuma ga alama nan ta yi imani da Allah kana sallah kana azumi kana zakka kana neman shiriya wannan dukkan alaman ne cewa kai dan aljanna ne fa kullum muyassarun bima kulika kowa yana aiki da abun da aka halitta shi da shi dan aljanna yake yan aljanna dan wuta yayi aikin dan wuta sai kai ta hada da addu'a kamar yadda manzon Allah yake yi Allahumma ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ta tabbatar da zuciyata a bisa addininka to امام الطهاوية واصل القدر سر الله تعالى في خلقه, في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة القسلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر وكل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يسأل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين إمام الطهاوي يتي وأصل القدر سر الله أصل قدر سر من أبنجي سبحانه وتعالى في خلقه أتنها لسانه lam yattali ala zalika malakun muqarrabu babu wani mala'ika abun kusantowa da ya san kaddaran Allah ya san abubuwan da Allah ya kaddara a duniya domin sirri ne na Allah ta'ala wala biyun mursal babu wani annabi da aka aiko wanda ya san kaddaran Allah wanda ya san me zai faru gobe me zai faru jibi ko wannan mutumin ya zai kasance babu wani wanda ya sani so da haka wannan kamar yadda sai na ali yake ke cewa alƙadaru sirrun lahi fala takshu kaddara sirrin Allah ne kar ka nemi ka buɗe wannan sirri ɗin ka ce wai sai ka gano yadda sirri yake idan mutum ya haka sai ya ɓata sai ya ɓata damuwar da aka samu shi ne su ahlul kalam masu amfani da hankali a aƙida sai suke ganin cewa idan suka sai Ubangiji ta'ala ya kaddara dan wuta dan wuta ne ya kaddara dan aljanna dan aljanna ne to suna gani kamar an yi haka an danganta ubangi ta'ala zalunci tunda ya kaddara wannan dan wuta ya kaddara wannan dan aljanna to kaga ba su san darajar Allah ba subhanahu wataala wannan yana nuna kamalan ilimi ne na ubangiji ta'ala shi dan aljannan nan ya cancanci ya tafi aljanna ne saboda zuciyarsa mai kyau ne dama tun kan kafin Allah ya halitta shi ya sani sai kaddara masa shiga aljanna wannan kuma dan wutan ubangiji ala tun kai halice shi ya san zuciyarsa ba mai kyau bane sai kaddara masa shiga aljanna ma'anar wannan abin nan shiga wuta ma'anar wannan ba abin da mutum zai yi ba da ganin daman Allah ba subhanahu wa ta'ala inda a ce dan aljanna da dan wuta Allah da zai san su ba sai an zo shiga wuta da aljanna da sai zama iliminsa bai zama cikakke ba zai zama kamar dan adam kai baka sanya al'amarin ka zai kasance ba sai in wannan lokacin yayi sai in karshen al'amarin yayi to amma ka ce Allah ya san hakan din ya kaddara komai wannan shine ka daraja Allah kuma ka ba shi cikakken ilimi cewa ilimin sa kamili ne ba tauye bane irin na ainihin mutane to sai ubangiji ta ce abin nan imamu tahawi ya ce wa ta'ammuku zurfafawa wan nazaru da tunani fi zalika a cikin wannan ma'ana a cikin kaddaran Allah zari'atul khizlani wannan hanya ce ta tadewa alamar mutum taɗaɗɗe ne Allah da zai taimake shi ba kan imaninsa shine ya dinga zurfafa wajen ilimin kaddara to ya zai wannan dan wuta ya zai wannan dan aljanna ya zai kaddara wannan fasikanci sabon Allah wannan kuma ya kaddara masa da'a to da zaran ka fara wannan tunanin da zurfafawa a ciki to alaman taɗewan karatu sannan wa sullamul hirman kuma tsani ne na alhirman haramta mutum tataccen tauhidi da miƙawa Allah subhanahu wa ta'ala wuya wa darajatu duguyani kuma matattakala ne na ƙetare iyaka kana son ka ƙetare iyaka a al'amarin addini ka ce har za ka gano sirrin Allah subhanahu wa ta'ala za ka gano kaddara ba za ka iya ba amma abin da yake wajibi shine ka miƙa wuya wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amarinsa a cikin hukuncin da yi sannan yace fal hazara kullal mutum ya kiyaye dukkan kiyayewa min zalika daga wannan Ya ce zai kutsa ya gano kaddaran Allah ko sirrin Allah mutum ya kiyaye wannan nazaran wajen tunani wa fikiran da tunani wa waswasatan da waswasi kai kawo a cikin zuciya a'a ka miƙa wuyar ka kawai fa inna Allah ta'ala dawa ilmal qadari an ananihi ya nade ilimin kaddara an ananihi daga halittansa ba su san ilimin kaddaran ba kaddara wannan sirrin Allah ne shi maktum ya ɓoye abunsa shi ya nannaɗe shi babu wani daga cikin ya sani wa nahahum an maramihi kuma ya hana su ma su nemi sanin sirrin ko su nemi sanin kaddara kowa wai ka je za ka duba masa ga abin da aka kaddara masa ga abin da zai faru ne shi gobe ko jibi idan kai haka ka yi wa Allah shi shige a cikin al'amarinsa don abu ne na gaibu ba wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce kama kala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna shi ubangiji ala la yus'alu ba a tambayar sa amma yaf'alu dangane da abin da yake aikatawa wa hum yus'alun su ko mutane ana tambayar su duk abin da dan adam zai yi ubangiji ala zai tambaye shi me yasa yi kaza me yasa yi kaza amma shi aikin Allah subhanahu ta'ala ba a tambayar sa duk me yasa yi wannan hukunci me yasa bi kamali hikmatihi wa rahmatihi wa adali saboda cikan hikimar Allah Allah baya yin abu sai yanda ya dace saboda hikimar sa cikakkiya ne kowane abu yana yin sa yadda ya dace ne kowane hukunci yana hukunta shi yadda ya dace sannan mai cikakken rahama ne yana da tausayi sannan kuma bangi ta'ala mai cikakken adalci ne babu zalunci a cikin al'amarin al'amarinsa saboda haka duk abin da ya daidai ne kenan ba da dama ka tambaya ka ce don me yasa ubangi ta'ala ya abu kaza idan ka yaka ka shiga hadari a addinin ka amma dan adam daga cikin mutane akwai azzalimi wanda zalunci ya mamaye shi in yi abu sai a tambaya me yasa ya yi. akwai wanda bai da hikima bai san ma wannan abun ya dace a yi shi a wuri kaza ba sannan daga ciki akwai wanda ba rahama a zuciyarsa idan yi abun zai yi shi da cutarwa kaga shi sai a tambaye shi amma ubangiji ta'ala bai siffantu da wayannan siffofin gaba ɗaya ba saboda haka shi yasa ba a tambayar me yasa ya yi abu kaza da ya yi kawai lallai ka sallama ka miƙa wuya haka al'amarin yake sai ce faman sa'ala lima fa'ala duk wanda ya tambaya ya ce me yasa Allah ya yi abu kaza fakarar da hukumar kitabi wannan ya mai da hukuncin alkur'ani ne yana neman ya kalubalanci alkur'ani ne wa man radda hukumar kitabi wanda ya mai da hukuncin alkur'ani kana min alkafirina ya kasance daga cikin kafirai misali ubangiji ta'ala yana cewa walau shi ina la'ataina kulla nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين da mun ga dama in ji ubangiji ala, kowa sai a bashi shiriya kowa sai ya zama ne kawai mai cikakken imani sai dai ubangiji ala ya ce magana ta riga ta tabbata maganar mu sai mun cika wutan jahannama da mutane da aljani gaba daya to idan aka ba wa kowa shiriya suwa za su shiga cikin wutan jahannama Allah kuma ya kaddara sai an cika wutan jahannama da mutane da aljani ko baka isa ce me yasa Allah ya wannan hukuncin ba saboda bayan da za a yi hukuncin bai dace ba saboda hikimarsa da rahamarsa da adalcinsa sai dai kai ne a gurɓataccen tunaninka ka ga kamar wannan abu bai dace ba saboda hikimarka da rahamarka da adalcinka ba cikakke ba ne ba lallai ka iya ganowa ba amma ubangiji subhanahu wataala baya zalunta bayansa inna allaha la yazlimu misala zarra Allah baya zalunci ko da daga kwayan zara kuma rabbuka bi zallami lil abid Allah baya zalunta bayan sa duk abin da ka ga adalci ne ko rahama amma babu zalunci to saboda haka in ya hukunta abu zaka ka ce me yasa yayi ba in ka ce me yasa ko ka mai da wannan kai inkarin irin wayannan ayoyi na alqur'ani haka na wata ubangi tare ke cewa Kamar yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama ya sa'adu fi wanda Allah ya yi nufin zai shigar da shi sai Allah ya yalwata kirjinsa sai fahimci addinin musulunci sai je yana so shi kenan sai imani wanda kuma Allah ya yi nufin zai batar da shi sai a sa kirji ya zama mai kunci ba zai iya fahimtar addinin musulunci ba duka Allah ne yake kaddara wannan amma ba za ka ce lima fa'ala in ka ce lima fa'ala to kana inkarin ayoyin alkur'ani inkarin ayoyin alkur'ani kuma kafirci sai ka zama daga cikin kafir saboda haka sallamawa da miƙa wuya shine ainihin kamalan imani shine cikakken imani irin imani da ake so bayin Allah su duk abin da Allah ya hukunta ka fi haka abin yake amma in ba haka ba kace za ka tsaya bincike ko ka gano sirrin kaddaran Allah ko don me yasa Allah zai kaza a nan a can kuma ya yayi kaza to wannan alaman tabewa ne kuma alaman imanin ka zai zame domin ba ka da cikakken miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ma da yace fa haza jumlatu ma hataju ilaihi ko wannan shine jumlan ma hataju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu wanda zuciyansa tana cike da ainihin imani min auliya illahi ta'ala daga waliyan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da yake bukata ya sani kuma ya yi itikadinsa amma tunani da nazari da tutturewa wannan ba naka bane kawai ka sallama ka mika wuya in dai akwai hasken imani a tare da kai kai waliyin Allah ne duk abin da Allah ya hukunta ka yarda da shi kawai kuma ka san Allah bai zai zalunci ba sannan yace wa hiya darajatu rasikhina fil ilmi wannan ita ce darajar matabbata a cikin ilimi ko da ubangiji ta ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wani da suka tabbata a cikin ilimi duk hukuncin hukuncen Allah za su ce sun yi imani da su ne ko sun fahimci hikimar ko ba su gane ba sai su ce sun yi imani kowanne daga wajen ubangiji ne Su hana wa ta'ala ya zo saboda haka sun sallama sun miƙa wuya to kai ma su hau wannan daraja ka sallama ka miƙa wuya ga Allah Su hana wa ta'ala amma tunani ka kai zurfin tunaninka kana ta tunanin al'amari har ka je ka wuce imani saboda haka shi yasa kai za ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai ne aqidan nan muka ce ba abinda za ka kudurta sai abinda ka gani a Qur'ani ko hadisi abinda shari'a ya ce ya zama aqidan ka shine zai zama amma ka sa tunanin ka kai ta tunani za ka gano wani abu ko za ka gano wata aqida to wannan alamar za ka bata ne to amma tunani na wasuwasi na shedan wanda zai sa wa mutum wani lokaci ya jefa masa in dai ya tunkuɗe wannan wasuwasin babu damuwa domin wani lokacin sai gashi aya ta karanta ta yi imani amma sai ɗan sai ya sa maka shakkan wani abu to me yasa kaza kuma da kaza irin wannan in baka bari ya zauna a zuciyanka ka ture shi baka bar shi ya zauna a zuciyanka ba ka ture shi ne wannan babu matsala a imani ba amma in ka tafi a haka kai ka wannan tunanin to alaman za ka gane ne za ka ɓata sabon manzala sallallahu suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim abu huraira ya ce mutane ne suka zo ɗin gun jama'a suka ce ya rasu mu mukan samu wani abu a cikin zuciyarmu na wani wasuwasi lau tak'i wa inna ahadana la zama an yatakallama bi biki. mu yana ganin girman ya wannan magana da wannan abu Mana abun inda zaka furta shi kila zai iya fidda kai daga musulunci haka shaidan sai ya sa maka wannan tunani amma suna ta tutture shi ba za su iya su faɗe shi ba sai suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule suka ce ya rasulullah wallahi mutum wani lokacin yakan ji a zuciyarsa wani wasu wasi da shakka da yana ganin in zuciyarsa ya imanin sai yake magana ce za ka mahzul iman wannan shine tsantsan imani shi ma na ana nufin tunkuɗe wannan abu ke dan ya sa maka a zuciyarsa ka ture ka tabbatar da imaninka to wannan shine tsantsan imani amma da za ka bari wasu wafin ya zauna ka ci gaba da shi to da zai zama zai tafiyar maka da imaninka ina fatan muna fahimta saboda haka wata ran shaidan zai riya maka wani abu a zuciyanka sai kaga kai wasu wasu na wani abu ko kai tunani ka zurfafa me yasa Allah zai kaza ko me yasa wannan abu kaza ya zama kaza to wannan yana zuwa maka ka dinga ka ture shi kawai shedan ne yana neman ya kadda kai ne ya fitar maka da imaninka to in ka ture shi shine ka zama mai cikakken imani kin shine tsantsan imani amma barin san kuma shi yake haifar da munafurci da kuma kafirci imamu tsari yace li anna ilma ilmani saboda ilimi kala biyu ne ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai ilimi fil khalqi a cikin halitta mawujudun samimmi akwai ilimin da akwai shi shine ilimin shari'a alakamu sharia usulu hawa furu'uha wannan abu hukuncin sa kaza wannan abu hukuncin sa kaza a aqida ne ko kuma abin da ya shafi ibada ko mu'amala wannan ilimi yana na a cikin halitta. kuma in ka neme shi zaka same shi wa man talabahu wajadahu duk wanda ya nemi sanin irin wannan ilimi na zahiri wanda ba na gaibu ba ilimin shari'a to Allah zai bashi to da haka akwai wannan ilimin kuma wasu sun sani sai dai wani ya fi wani sani wa fawqa kulli zai ilmi Ali, kowa akwai na sama da shi wannan yana sama da wannan wannan ya sama da wannan da baka sani ba to wani ya sani da wannan bai sani ba wannan ya sani amma ba abin da ubangiji ta'ala bai bayyana ba wanda al'umma suke bukata na ilimi na zahiri wanda ya wajabta musu su nema kowa ko abin nan kowane irin abu ya bayyana shi sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma ya sani abin da ka sani kai aiki da shi abin da baka sani ba kuma fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ka tambayi wanda ya sani in baka sani ba to sai ce wa ilmun fil khalqi mas'udun akwai kuma wani ilimi a cikin halitta wanda shi kuma babu shi Allah bai bai bayyana shi a cikin halitta ba shine ilimin gaibi ka gano sirrin Allah ka Allah wannan baka yi ta babu ma wannan ilimin. don ba a sako shi duniya ba sai sai imamu tahawi ya ce fa inkarul ilmin maududi kufur inkarin ilimi sanin me wannan kafirci ne qur'ani cike yake da hukunce hukunce na shari'a sai kace babu su to ka kafirta don kai inkarin alqur'ani haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kawo wannan ilimi maududi, ilimin shari'a abinda bayin Allah suke bukata domin su shari'a to ka ce babu wannan ilimin ka yi inkarin sa wannan kafirci ne waddi'a'u ilimin ilimin mafqudi kufrun da'awan kuma ilimin da babu din ilimin da mafqudun babu shi ba a sako shi duniya ba ka ce akwai shi kufurin wannan kafirci ne mutum ya ce ya san gaibu ko gawa ne ya san gaibu wannan kafirci ne domin Allah bai sanar da jama'a gaibu ba ilimin gaibu ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi yake banta da shi sai ce wala yathbutu al-imanu illa bi qabuli al-ilmi al-mawjudi imani baya tabbata sai da karban ilimi wanda yake sanin ne shine ilimin shari'a abinda Allah ya tsara je na addini a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda da shi ka sallama ka miƙa wuya na aƙida da ibada da mu'amala to wannan shine imani yake tabbata da shi wa tarku talabil ilmin waqudi da kuma barin ilimi rashishi ma'ana ilimin da babu na gaibu na wanda Allah ne kawai ya sani sirrin kaddaran Allah wannan kuma ka kyale shi idan ka kyale shi shine imanin ka ya tabbata amma idan baka kyale shi ba kace zaka neme shi to nan ma zaka kafurta imanin ka ba zai tabbata ba kenan imani yana tabbata da abubuwa guda biyu ilimin da Allah ya bayyana na shari'a dole kai kokari ka san su ka san aqidan ka ya take ibadar ka mu'amalan ka sannan ilimin da Allah ya ɓoyewa halittansa kuma ce sai ka zurfafa ka tona ka gano yadda wannan ilimi yake idan kai haka shi kuma za ka kafurta ne imaninka da zai tabbata ba ashad bin bas sai ta'aliki a al al’ilmin mafus ma'ana ilimin da babu din sai ce muradu rahimahullahu bil ilmi mafus huwa ilmul gaibi number one ko abin da imamu tsohari yake nufi Allah ya ji kansa da al'ilmul mafud shine ilmul ghaibi ilimin ghaibi a tarihin bin ya yace wa huwa muqtasim billahi azza wa jalla domin ilimin gaibu ilimi ne da Allah su subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne yake banta da shi babu wanda ya san ilimin gaibu sai Allah wa da idda'ahu minan nasi kafara duk wanda ya da'awan ilimin gaibu daga cikin mutane ya kafurta wani daban ya zo ya ce ai shi yau ya san gaibu to ya kafirta kawai duk wanda ya zo ya ce shi ya san gaibu to ba musulmi ba ne domin ilimi ne da Allah yake banta da shi yace ne qawlihi subhanahu dalili kuma shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu al ghaibi la ya'lamuha illa huwa akwai taskoki fito fito na ilimin gaibu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san wannan ilimin sai Allah to kai kuma ka zo ka ce akwai wanda ya sani kaga kai inkarin wannan ayan wannan kafirci ne sannan yace ubangiji ta'ala yace wa ya azza wa jalla qul ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba ba illallah. ka gaya mutane duk wani halitta da yake cikin sama ko yake cikin ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai a kai kuma za ka zo ka ce wani ya san gaibu idan kai haka ka yi kafurci wanda ya da awan sanin gaibu ya kafurta wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafatihul ghaibi khamsun taskokin gaibu ko mabuɗin gaibu khamsun guda biyar ne mafatihun nan sun masa fassara guda biyu ne na wa'annan ayoyin wa'inda mafatihul ghaibi da sauransu wasu suka ce mafatihun an fin khaza'in jam'u maftah ma'ana taftah inda ake ajiye abubuwa fito fito wasu ko suka ce mafatihu jam'u miftah jam'in mabuɗi ne sai a ce mabuɗai amma dai galibi na jam'in miftahu ana ce masa mafatihu ba mafatihu ba mafatihu alawa zani mafa'il wato mabudai sai sa galibi malayan shi sai su fassara mafatihu da khaza'in jam'u mafta shine ainihin taska ma'ana wurin budewan ba mabudin ba inda aka kulle ake bukatan a bude din shine tafkan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mafatihul ghaibi khamsun taskoki na gaibu guda biyar ne la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san su sai ubangiji subhanahu wataala tala qawluhu subhanahu thumma tala qawluhu subhanahu sai manzon Allah sallallahu ya karanta wannan ayar inda Allah ta'ala yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ma za gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu dan gaibu guda biyar ne da ubangiji ta ce inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shine ya san yaushe za a yi tashin alkiyama ba wanda ya sani wannan gaibu ne ko manzon Allah sallallahu alaihi bai sani ba yasa lokacin da malaika jibril zai tambaye shi yace akhbirni an sa'a ba ni labari yaushe za a yi tashi alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il da ni da nake da kake tambayan da kai mai tambayan duk ba wanda ya sani saboda ba wanda ya sani yaushe za a yi tashi alkiyama ni sa'a sa'ati أيان مرتاحة والعلم عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تعتيكم إلا بكة ما تنبينك وشزاء تاشر الجامعة فتقل من تاشر الجامعة هنا وجن الله باع وندي سوى شزاء تاشر الجامعة في أبنيه سبحانه وتعالى وانا إلمي ياي وصمى ذا قصة نويشي صبا ذا فتابا يقول أنت رنك ذا ذا تاشر الجامعة كون صورا شكرا مليون تيني متعنى سمع تاشر الجامعة don sun san za ta kare kullum aka yi shekara ɗaya za ce saura shekara kaza a haka haka kuma har lokacin ya zo to sama da ƙasa ba za su iya ɗaukan nauyin faɗan wannan labarin ba shi yasa babu wanda ya sani sai Allah yi ta ce la kum illa bakta tashar kiyama bare zo muku ba sai me sai kwatsam kawai ba shiri ba zato ba tsammani sai dai akwai alamu wanda ubangiji ta ya ba da labari za a gani sannan wai nazzilul ghaib Allah ta'ala shine mai saukar da ruwa shi ya san yau za a yi ruwa ko ba za a yi ba shi ya san gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba ka ce yau za a yi ruwa ko gobe za a yi ruwa wannan shishigi ne wa ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-arabi a cikin akamul qur'an yace idan mutum ya duba wasu alamu na ruwa sai yace yana zaton za a yi ruwa wannan babu matsala ka ce ina tsammanin za a yi ruwa insha Allahu. saboda wasu matsalo wasu alamu da ka duba misali za ka iya zuwa ka ga hadiri ya tsoro ka ce wannan hadirin daga ganin alamansa za a yi ruwa ba wai ka yi yanke ba ne kana tsammanin za a yi zai iya yi wa a zai iya yi wa kuma ba za a yi ba amma ka ce yanke za a yi wa yau ko za a yi gobe ibn arabi ya ce duk malamai sun yi jima'i wannan kafurci ne mutum ya yi ridda bar addinin musulunci yanke saboda babu wanda ya san wannan sai Allah manzo Allah ya tabbatar yana da cikin ilimin gaibu guda biyar ba wanda ya san su sai Allah yaushe za a yi ruwa za a yi ruwa yau ko gobe ko jibi a wuri kaza za a yi ruwa wannan ilimi ne na ubangiji subhanahu wata'ala shine barwa kansa wannan ilimi ka ce za a yi yanke ko shakka babu wannan shishige ne wa ilimin Allah kai da awan ilimin gaibu kenan kuma wannan kafirci ne kamar yadda ibnu arabi ya bayyana a cikin akamul qur'an sannan wa ya'lamu ma fil arham ubangiji ta ya san abin da ke cikin mahaifar mace ma'ana tun lokacin da ciki ya shiga ubangiji ta ya san me a cikin mahaifar mace <clears throat> namiji za a yi ko mace dogo ne ko gajere fari ne ko baki mutumin kirki ne ko mutumin banza duk ubangiji ta ya san wannan kuma likita bai isa ya san wannan ba likita yana sanin me ke cikin mahaifa idan an halitti ɗan ya gama girma halittansa ta cika sai leƙa wani abu sai sai namiji ne ko mace ta wannan kaga sanda da aka gama halittansa tukuna amma ubangi tara tun yana mani ya san abin da ke cikin mahaifan baki ne fari ne dogo ne gajere ne mutumin kirki mutumin banza za haife shi da rai ba za haife shi da rai ba zai faɗo mace ce a duniya duka Allah ya san wannan zai zai faɗo lafiyayye ko kuma mara lafiya mai cikakken halitta ko ba mai cikakken halitta ba mai hankali ko mahaukaci za a haife shi tun yana digon bani ubangiji ta Allah ya san amma likita bai isa ya san wannan ba ko bayan an gama halittar ma zai iya gane wa'annan abubuwan ba sai dai ce maka namiji ne ko mace dan hango haka a cikin wani abu nan ma ana samun saɓani ana samun saɓani to ilimin gaibu kawai Allah ne ya san shi ko za a haife shi ranka za sai a zo kuma kwanakin su wuce ba a haife shi ba ko kuma kafin kwanakin a haife shi to amma sanin sirrin abin da ke cikin mahaifar mace babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala tun yana digon mani har ya zama jini har ya zama tsoka har ya zama kashi har a lullufe kashin da tsoka har a busa masa rai duka ubangiji ta'ala ya san ya je zama tun kafin a haife shi amma ba wanda ya sai san wannan ilimin sai Allah subhanahu wataala sannan kuma mutum wa mata da ya su za ka ci gadan mutum bai san me zai faru da shi gobe ba ba wanda ya sani me za ka samu me zai same ka me zai faru da kai wannan ba wanda ya sani sai Allah za ka wayi gari gobe da lafiya ko za ka wayi gari baka da lafiya wallahi ba wanda ya sani amma ubangiji ta lafiya sani za ka yi hasara gobe ko riba za ka ci wannan ubangiji ta lafiya barwa kansa wannan ilimi za ka da abu na farin ciki ko na baƙin ciki wannan ubangiji ta lafi ya baro wa kansa wannan ilimi wa ma tadri nafsun ma za ta tubu iya ayyukan da za ka yi gobe baka san su ba Allah ne ya sani sai dai ka yi zaton kila za ka yi abu ko ka shirya kila kafin goben abun ya wargaje ba ka yi shi ba amma ubangiji ta ya san me za ka yi gobe ya san abun da zai faru da kai gobe ya san abun da za ka samu gobe wannan ilimi na gaibu ba wanda isa ya gaya maka haka in ya gaya maka kuma to yayi wa Allah shishigi a cikin iliminsa kuma wannan ɗin kafurci ne in kai imani da shi imani da shi ɗin ma kafurci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata kahinan fa saddaqahu fima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu sai ya gaya masa wani ilimi na gaibu ya ce gobe kaza akwai sa'a a tafiyanka ko babu sa'a gobe za ka haɗu da kaza ko za ka yi kaza ko abu kaza zai faru ya gaskanta bokan wannan ya kafircewa alqur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin qur'ani ya ce ƙulla la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah subhanahu wataala kai kuma ka zo ka tabbatar ga wani zai gaya maka ilimin gaibu zaka samu abu kaza ko ba ka samu ba da haka wannan asaran imani ne shari'a ba ta yadda da wannan ba abun da ka yi kawai shine tun da baka san me Allah ya kaddara maka ba shine kai addu'a addu'a uslahun nuni addu'a huwa ibada ko addu'a afdalul ibada sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ubangiji ta ya tabbatar maka mafi alkhairi in kana shakkan alkhairin abin ko sa ka roƙi Allah Allah ya tabbatar maka da shi in alkhairi ne in ba alkhairi bane Allah ya canja maka mafi alkhairi wannan ita ce aqida mumini mai cikakken imani amma ka dogara da wani boka ko wani mai duba duk al'amuran ka sai ka je an duba maka an maka bokanci ko an buga ƙasa to wannan babu imani a zuciyanka kuma baka yi imani da gaibu cewa ubangiji ta shi kaɗan ya san ya san gaibu ba saboda haka a kiyaye wannan galibi masu kuɗi da masu mulki ko masu neman kuɗi da neman mulki suna shiga cikin wannan duk wanda ya sa duniya a gabansa kawai to sai kaga ya faɗa a cikin bokaye ba abin da zai iya yi sai abin da bokaye suke suka ce masa wai zai nemi mata bari ya je a duba masa in an ce a ba alkhairi sai ya bari in an ce da alkhairi sai ya aure ta wai boka ne zai gano masa wannan ba ilimin gaibu ba ne sai dai ka duba alamu ta kirki ne ka aura amma yaya auren zai zama bayan ka auri matan wannan Allah subhanahu ta'ala shi ya sani amma sai ka ga mutum ya mulkin nan zan same shi ko baran same shi ba sai a je a duba masa to bokan zai je ya ce maka bara ka samu wani sai ce maka za ka samu amma akwai yan adawa sai an yi abu kaza da kaza da kaza sai ka ɗauko dubbunan kuɗi ko miliyoyi ka bashi ko ba ka samu ba zai shi dai ya ci nasa a yi haka ake ana musu kowa nayin amma ba su gane ba al'amarin karya ne ba wanda ya san gaibu sai Allah sai dai za ka iya faɗan magana ko karya kake yi ta dace da hakan ɗin sai ka faɗi abu sai a dace dama hakan ne sai ka faɗi wani kuma ba hakan ba ne to za ka shi ne al'amari kawai amma ba za ka yi imani da cewa wai don ya yi karya ta dace an zama an samu hakan ɗin sai ka yi imani da shi kuma cewa wai ya san gaibu ko zai gaya maka wani abu na gaibu wannan kana neman kai asarar imanin kare sannan wa ma tadri nafsun bi ayi tamut mutum bai san kuma a wane gari zai mutu ba shine gaibu na biya. a wani gari za ka mutu a wace kasa za ka mutu babu wanda ya sani wannan kuma sai idan mutuwan ta zo maka kawai za ka ga wani a garin su zai mutu wani kuma ba a garin su ba wani yana zaune rashin lafiya zai kama shi idan ba a kaddara masa zai yi mutu a garin ba sai kaga an ɗauke shi an tafi da shi asibiti wata ƙasa sai zai mutu a ingila ko a saudiya ko a wani wajen daban ko kuma a tafi da shi wani garin a ƙasar sai zai mutu a ta ko kuma an tafi da shi asibiti ana ta magani sai a cewa akwai sauƙi a sallame shi sai ajalin sa ne ana dawowa da shi gida wace gari kawai sai mutu wani ma daga kofar gidan sai mutu bai shiga cikin gidan ba an sallame shi ana murna ya dawo daga asibiti yana zuwa zaurensa kofar gidansa sai ya faɗi kawai sai ya mutu sai ga gawarsa ne ta shiga wajen iyalensa ana marmariwa ne yana dawowa saboda mai Allah ya kaddara masa a nan zai mutu wa man kutibat maniyatuhu bi ardin fare sai mutu fi ardin siwaha duk wanda aka kaddara masa mutuwarsa a wuri to ba inda za a yi mutu a wani waje in ba a wannan wurin ba amma ya za a yi mutu a can idan ma himamul mar'i kana bi baldatin da adhu ilaiha hajatun fa yadiru idan an kaddara mutuwanka a wuri sai wata bukata ta dauke ka sai ka je wannan wurin sai ka mutu a wurin nan sai ka mutu saboda haka mutuwa a ina zan mutu wallahi ba wanda ya sani ko annabawan Allah ba su san tabbas a ina za su mutu ba domin wannan gaibu ne na ubangiji subhanahu wataala ya zo a labari na isra'iliya wanda ba za ka gaskanta shi ba ba za ka karyata shi ba aka ce a zamanin annabi suleiman alaihi salam mala'ikan mutuwa ya zo a surar mutum sai zai sami wani mutum a fadansa sai ya dinga kallon sa yana zura masa ido yana zura masa ido yana ta kallon sa sai mutumin sai mala'ikan ya tashi ya tafi to shi wannan mutumin sai ya tsorita wannan bako yana ta kallon sa kallon yayi yawa sai ke gaya wa annabi Suleiman alaihi salam ni wannan mutumin yana ta kallona na ji tsoron sa sai annabi Suleiman sai ya ce masa ai mala'ikan mutuwa ne sai ce a ah, to wannan ina tsoron kar ya zo ya dauki raina ka sa aljani su kai ni ƙasa kaza ya faɗi wata ƙasa mai nisa siga na annabi Suleiman dama kuma ya kan sa aljani su yi hijima sai aka ɗauki aljani take sai kai shi wancan ƙasa saboda kada mala'ikan mutuwan ya dawo ya same shi a wannan waje ya ɗauki ransa siga nan da mala'ikan mutuwan ya zo sai sake dawowa fadan annabi Suleiman alaihi salam sai annabi Suleiman ya ce ya kake ta kallon wancan mutumin ne kana ta kallon sa har ya tsori ta sai ce eh ni mamakin sa nake yi gashi nan ni a rubuce a wurina a fayil zan ɗauki ransa a ƙasa kaza ne kuma saura minti kaza ya ɗauki ransa kuma yana nan a wurinka sai nake tunanin su yaushe zai je wancan wajen in zai ɗauki ransa to a sai kawai da yake a kai shi wancan ƙasa an kai shi inda za a ɗauki ransa ne sai ka can yana wuri shi ke nan take kawai mala'ika kuma nan da nan zai gan shi a wuri sai je ɗauki ransa a wannan wajen ko da haka mutuwa ba a gudun sako. ko aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada ba a gudun mutuwa duk inda ka je za ta bi ka kawai kuma inda Allah ya kaddara za ka mutu anan za ka mutu kamar mutum bai sani ba ilimi ne na gaibu sai dai kai ta rayuwa kawai Allah ya sa ka cika da imani amma a ina za ka mutu wannan babu wanda ya sani kuma babu wani malamin da ya isa ya gaya maka ubangiji subhanahu wata'ala shi ne yake banta da wannan ilimi sannan malai yace wal ahadithu sahihatun kathiratun waradat fil babi ko kuma wali ahaditha sahihatin kathiratin kuma saboda wasu hadisai ingantattu masu yawa waradat fil babi da suka zo a wannan babi na ilimin gaibi tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu al-ghaiba wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba ma'a annahu afdalul khalqi wa sayyidur rusul tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafificin halitta kuma shine shugaban manzanni to kaga idan manzo Allah sallama tare da cewa shi fi kowa a cikin halitta shine shugaban manzonni dan gatan Allah badadin Allah in ya zama bai san gaibu ba to duk duniya ba wanda zai san gaibu kuma dalilai da yawa sun nuna haka kamar yadda malam zai kawo zai ce fa ghayruhu min babi aula in shi bai sani ba to ballantana wani sa shine ma'anar min babi aula ballantana ma a ce wani to wa zai sani ba wanda zai sani wa huwa sallallahu alaihi wa sallam la ya'lamu min zalika illa ma 'allamahu iyyahu subhanahu manzala ta cewa bai san wani abu na ilimin gaibu ba sai abun da Allah ya sanar da shi Allah ya dan tsakura masa wani abu na gaibu ya sani wannan yana nuna cewa ya san gaibu kamar sai ne miliyoniya kana da kuɗi sai ka ɗau dubu hamsin sai ka ba wani sai yana ta irin bukatan da kake yi Kaza wani a wuni dai ba za ka ci abincin dubu hamsin ba sai dai shi ma ya ɗauko kwai da da jus da firfesu komai ya zo a gidansa haka wadata kamar yadda za ka fi ba za ka wuce nasa ba to yanzu wannan sai nuna shi ma mai kuɗi ne ha an ɗan tsakura masa kuɗi dai amma wancan shi ne hakikanin mai kuɗi wanda gobe zai iya yi jibi ma haka gata ma haka zai iya irin wannan rayuwa ɗin to haka ne manzala ta sunawa bai san gaibu ba ilimin gaibu ga daɗi na Allah ne amma yakan tsakura masa ya bashi wani abu na ilimin gaibu kamar yadda manzala ta sama ya wuce kaburbura guda biyu yace nan kaburburan ana musu azaba amma ba ana musu azaba kan babban abu bane ɗayan ya kasance annamimi ne ɗayan kuma ya kasance baya suturtuwa idan zai bori ko kuma yi bori kan ya gama sai ya sa wandonsa sauran ya zube a cikin wandonsa to cewa ka wuce kabari ka ce wannan kabarin ana masa azaba ai ilimin gaibu ne amma Manzala ya faɗa ya kai ya sani ubangiji ta'ala ya masa wahayi ya gaya masa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها نبي بغير الوحي لا يتصرف سفوه عن الجاني وقد يتوقف فولا كما زال دعب ليك وحي ليك إن فقه غيب ألا أن يتأكر مكة عالم الغيب فلا يبلغ على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يصدق من بين يديه ومن خلفه رقلا أو بني تعالى كي بايا غايا وكوان غيب سكيم من daga cikin manzanninsa so da haka sai ya yi masa wahayi ya gaya masa gaibu wannan kuma ba nuna cewa wai gaibun a sai sai amma gaibu kan na Allah ne sannan ma da yace walamma wa huwa sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu min zalika illa ma 'allamahu iyyahu subhanahu walamma takallama 'ala al-ifki fi Aisha radiyallahu anha lam ya'lam bara'ataha illa bi nuzulil wahyi yayin da ahlul ifki wanda suka kirkiro karya suka danganta wa Aisha matarsa suka ce ta yi zina to bai gano cewa ba ta yi zinan ba sai da wahayi ya sauka ya gaya masa ka duba kuncin da aka shiga lokacin da aka wa Aisha kazafi manzala sallama ya shiga kunci ya rabu da ita a ƙarshe har ta koma gidansu ta bar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da hujjar da zai kubutar da ita tunda a riga an ce an faɗa aka shiga cikin kunci ta je ta ta kuka tana ta kuka a gida ita da iyayenta gaba ɗaya an rasa yadda za a yi ana cikin kimuwa masu magana suka yi magana har wani zai samu magana tana ya ce kai ai ba ita kaɗai ba ne mata a duniya ka canja wata matan ba. bai da yawa sun shiga cikin wani hali a wannan wasu har bulala aka musu sannan daga ba ubangiji ta zai saukar da ayoyi suka wanke aisha suka ce aisha ba ta yi zina ba manzala ta sallama nan ne ya samu nutsuwa ya dawo da matarsa wanda suka yi kazafin suka ce ta zina aka musu bulala tamanin tamanin to inda manzala ta sallama ya san gaibu a ce matarsa ta yi zina har ya tsaya yana shakka ai kawai sai karya ne wannan magana ba ta yi ba to amma bai faɗa ba saboda bai san gaibu ba har aka shiga wani hali na masifa na bala'i kamar yadda muka ba da kistan cikekkiya a tafsirin da muka yi cikin hajji ne. sannan walamma ba ya duha في بعض أفكاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعيرة فوجدوه تاكه يتي ولما أضاع إكدها يا يند أبو ويان عائشة يبتع في بعض أفكاره صلى الله عليه وسلم أشاكم تفيت في من زن الله صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه يا أيها الجماعة أجرأني من الناس أكيان aka yi ta yawo aka yi ta yawo ana neman wannan tsakiya din walam ya alam makana wa manzala bai san ina tsakiyan ta kasa ba da ya san gaibu ko a China ne na kiyan abin tsakiyan sai tsalle ta je zai ce tana China amma bai san gaibu ba sai aka yi ta nema shi ma yana ta nema shikenan hatta kamul ba'ira sanda aka gaji da nema aka rufe da za a yi aka tada raƙuma za a tafi da aka tada wani raƙumi ko da duhu ta tahu sai suka samu tsakiyan a ƙarƙashin wannan raƙumin a sai abin wuyan raƙumi ne danne shi ina manzala san sama san gaibu tuntuni ba sai ce kuta da raƙumin ne yana ƙarƙashin wannan raƙumi amma haka aka tsare mutane Aisha tsakiyansa ya ɓata ko abin wuyanta ana nema a cikin jeji babu ruwa a tare da mutane lokacin ba a shar'anta taimama ba dole sai ka alwala kafin kai sallah aka zo babu ruwan alwala ga lokacin sallah yayi kuma ba a gane wannan tsakiyan ba ana ta nema sai na abubakar ya zo wajen aisha dinga mata faɗa saboda yasta ne kin tsare mu kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abun wuyan yasa sandan sai dinga zungurinta don me yasa za ta tare mutane aka rasa yadda za a yi ga lokacin sallah kuma babu ruwa kuma ba a ce a yi taimama ba a lokacin shi a lokacin sai ayar taimama sai ta sauka aka ce in ba a samu ruwa ba fa ta sayi musa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min saboda haka aka ce taimama shikenan sai aka ce to wannan wani sabi ya ce wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya ala abi bakari wannan yaudaran da aka samu da matsalar nan saboda ya zama sababi na saukan ayan taimama ne sai abin sai ya zama alkhairi to da aka yi haka aka yi taimama aka yi sallah bayan nan ne fa an gaji da nema sai aka ce a tashi a tafi da aka daga raƙumi kawai shi kenan sai ga tsakiya sai raƙumi ne dan ne tsakiya ba a ba a ma cewa wai a tatta da rakuman nan ko za a gane tsakiyan ma to inda manzon Allah ya san gaibu a shi kenan sai ce ku daina nema tsakiyan nan tana karkashin wannan rakumin ku je ku ɗauka ko ku bari in mun tashi za mu tafi shi kenan sai a ɗauka to amma duk bai faɗi haka ba wannan dalilai irin wa'annan da makamantansu da yawa wanda manzala ta suna yake nuna bai san gaibu ba wani hukuncin ma sai ya yi shi sai ya zama bai dace da irin yanda Allah ya tsara hukuncin ba sai a sauko da wahayi sai ya canja inda ya san gaibu da za a yi haka haka ba za ka faru ba to sai ma ya ce wal adillatu min al-kitabi wa sunna fi hadha kathiratun walhamdulillah dalilai daga alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'amari na ilimin gaibu cewa Allah shi kaɗai sani kasiratun masu yawa ne Walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana mutane shiriya boro-boro sai dai idan mutum bai nema ya fahimta ba sai ya shiga cikin ɗemuwa a cikin aƙidansa ko a cikin addininsa ubangiji ta ya shirye mu shirin addini ya tabbatar mana da imanin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu baya daga cikin wanda suka samu wannan daraja ashirin da bakwai ko ashirin da biyar ma'ana wanda za a ninka masa ladan sallansa sau ashirin da biyar ko ashirin da bakwai saboda hadisi ingantacce da manzala sa suna yake cewa man adaraka raka'atan faqad adaraka sala wanda ya samu raka'a cikakkiya wannan ya samu ne ya samu sallah ma'ana ya samu jami'i saboda haka shi yasa shi zai iya sakewa idan ya samu jam'i hukuncinsa bai samu jam'i ba zai sake sannan kuma wani zai iya zuwa ya bi shi har wanda suka ce ba a bin mamu saboda mai saboda bai samu raka a koda guda ɗaya ba amma akwai hadisin da ya inganta da ya zo da bayanin cewa ya samu falala mai yawa wanda ya samu koda ta hiya ne ko sallama ne yana da falala mai yawa da yi daidai da wanda ya yi sallansa shi kaɗai ba ma'ana yana da falalan jam'i amma ba da cikakken darajar sallan jam'i saboda ya rasa ainihin rako'insa gaba daya amma ko kabbaran harama da ya samu ya samu tahiya ko karshen tahiya ya samu falala mai yawa akwai hadisi ingantacce hadisin na kasa yantina shi ne Na. wannan kuma yana cewa Allah shi ta malam mutum ne ya rabu da matar shi a kotu to da suka rabu a kotu za ta zauna a ɗakinta kuma gidan haya ne ta yi idda a wurin ko ta koma gidansu ta yi idda haka ya fi sannan ta auri wani idan saki saki raja'i ne to mutum matarsa za ta yi idda a gidansa ne ma'ana sakin da za ka iya cewa na dawo da ke sai ka koma inda za ka mutu ma za ta maka takaba kuma ta gade ka irin wannan saki saki ɗaya ko biyu wanda ba ba'ini ba to irin wannan sakin ubangiji ta ce kada ku fidda su daga ainihin gidajensu su zauna don watakila la tadri la alla Allah ba ba'da zalika amra watakila kai sha'awan ka dawo da ita wata ran kulliya in ka zo ka ganta sai ka ga ta shiga ranka sai ka ce na dawo da ke kawai amma idan saki ne ba'ini to ba za ta zauna a gidanka ba kamar saki uku sai ta tafi gidansu don ba wani abu kuma da zai faru ko kuma saki ba'ini bai nuna sukura don ba a matsayin matarka take ba amma wancan kamar matan ka ne sai da haka ba za ta zauna a gidan ba saki ba'ini shine sakin da bai kai uku ba amma ba za ka mai da matar ka sai da sabon aure sabon sadaki da neman izininta da kuma izinin waliyanta to duk sakin da misalin wasa saki ba'ini kamar sakin kuli ka ba ta kuɗi ta fanshi kanta ta ba ka kuɗi ta fanshi kanta wannan saki ne ba'ini ba za ka yi cewa ka mai da ita ba domin ta fanshi kanta da kuɗi ne ka ba ka dubu ɗari ka sake ta sai ka karɓi dubu ɗari shikenan ta saku kuma ba za ka ce na mai da ke ba yanzu in kana son auren ta nan gaba sai da yardanta sai kuma da ainihin sadaki sabo to haka nan sakin alkali gaba daya saki ne ba'i ini in ba saki guda biyu ba sakin da ba na ba'i ne ba guda biyu ne saki na farko idan ba ka da abinci sai matar ka ta kai karanka ka da abinci ba ta da ci yau balle na gobe to ba hali a barka da mace ba za ka iya ciyar da ita ba sai a raba auren amma take ne raja'i duk lokacin da ka ga dama za ka iya dawo da ita in ka samu abincin kafin ta gama idda don dama matsalar na abinci ne ko kuma ila'i na biyu ka rantse ba za ka taɓa matarka ba sama da wata hudu to idan ta kai ƙaranka shari'a sai ta ce an baka iya wata hudu ka dawo ka taɓa iyalinka kamar da ita idan ka wuce wannan wata hudu ko ba za ka dawo ba za a sake maka matarka idan ba ka dawo ka taba ta ba wata hudu sai a sake maka matarka ko ta sake maka amma sake ne raja'i duk lokacin da ka dawo ka ga daman za ka mai da matarka ka ci gaba da saduwa da ita cikin sai ka dawo da matarka amma in ba wannan biyun ba in alƙali ya sake maka matarka saki ne ba ini domin kana cutar da ita ne ta kai ƙara alƙali kubutar da ita daga wannan cutar. sai aka riba ku to za ka yi cewa na dawo da ke kaga za ka ci gaba da cutar da ita kenan sai da ka ba dama ka dawo da ita sai da yardanta da yardan waliyanta sannan kuma da sabon sadaki in irin wannan sakin ne ta je gidansu ta yi mai ta yi idda domin in ta zauna a gidan ma za ka ci gaba da cutar da ita ko ba iya dawa da ita za ka je ta koma matarka ba sai da izininta da izinin iyalinta da kuma sadaki sabo na'am Allah shi gaba tawaran menene hukuncin sallah a gaban liman baya kamata mu ce sallah a gaban liman sallah riga an tsara ta liman yana gaba shi za ka ce masa imam ko kuma kuna baya kuma khairu rusufufi awwalu sau farkon nan shine mafi alkhairin safu na mazaje Sai haka liman yana gaba mamo kuma suna suna baya wannan shine tsarin sallah amma idan ka shige gaba gaban liman wasu mazhabobin suna ganin sallah ta ɓaci wasu kuma suna ganin makaruhi ne abin da yake a mazhaban hambaliya babu sallah in kai sallah a gaban liman amma abin da yake mazhaban malikiya da shafi'iya sallan ka tayi amma ka aikata makaruhi amma sallan ka tana nan dai ya kamata ka koma baya ne ba ka tafi a gaban liman ba sai dai in ka rasa inda za ka yi sallah a bayan liman in dole sai gaba to wannan kuma ya zama lalura amma a hambaliya sallah ta ɓaci shi yasa aka rubuta a masallacin madina za ku gani wanda ya je aikin haji an rubuta setin liman aka sawa ne allo aka ce haza muhazatul imam la ta taqaddam alaihi fa tabda salatuka wannan shine setin liman kar kai gaba sallan ka za ta ɓaci sun tafi akan mazhaban hambaliya sai za ga masallacin madina ga fili a gaba motoci da yawa za su zo su jurin su doya wuri ne sosai mai faɗi amma kuma ba a sallah a wajen saboda ba a sallah a gaban a gaban liman to amma ni na yi bincike dalilin da ya sa aka ce sallan ta ɓaci a gaskiya ban gani ba shi yasa ba na ba da fatawar sallah ta ɓaci na tsaya akan mazhaban malikiya cewa makaruhi ne sallah ba ta ɓaci ba na'am ya ce muna mu'amala ne da wasu mutane waɗanda suke ba musulmai ba muna gogon jikin juna to duk lokacin da za mu yi sallah sai mu wanke jiki mu yi sallah to shin wannan haka din ne daidai wannan ba daidai ba ne. ubangiji ta alaji ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu المسجد الحرام بعد عامهم هذا المسجد الحرام بعد عامهم هذا abinda mushrikai sune ne kafurai na jasa ne kada su kusanci dakin kaba ko harami bayan wannan shekara innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada to anan ubangiji ta lati mushrikai najasa ne amma zance mafi inganci najasa ce ma'anawiya ba ba najasa ne hissiya ba ma'anar najasa ma'anawiya ba za su shiga harami ba saboda ma'anar zuciyarsu akwai najasa kenan amma jikinsu ba najasa ba ne inda jikinsu najasa ne sai ta zama najasa hissiya idan ka ka taba jikinsa ba sai ka wanke hannunka ba za ka yi sallah haka in ya sa riga ma ya cire za ka iya sa rigan ka je kai sallah a haka da jikinsa najasa ne dole sai ka wanke wannan rigan dole tufafin ka ya taba najasa ba za ka yi sallah da shi haka ba jikinka ya taba najasa ba za ka yi haka ba amma kafuri ba najasa ce hissiya ba najasa ce ma'anawiya saboda haka jikinka in ya taba shi kar ka je ka wanke ba wajen maka a shirya ba rigan ka ta taba shi kar ka wanke rigan ba wajen maka ba dalili akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi ya kamo wani furzunan yaƙi wani mushriki ya zo ya ɗaure shi a cikin masallacinsa a ginshikin masallaci inda na jasa ne mazala ta sa da zai shigar da shi a cikin masallaci ba saboda haka ba na jasa ne hissiya ba na jasa ne ma'anawiya da zai shiga cikin haramin makka ba an masa iyaka amma kuma zai iya shiga ainihin masallaci ma wanda ba na ba na maka ba ma'ana ba masallacin kawai da tunda manzo Allah ya daure mushriki a masallacin ainihin Madina saboda haka ba na jasa ne hissiya ba najasa ne ma'anawiya ba a daukan hukuncin fitsari ko boli ko wani abu makamancin wannan kuma wasu malamai suka ce ko da ya mutu ma bai zama na jasa ba kasan mumini wasu malamai suka ce ya mutu ya zama na jasa, amma zance mafi rinjaye ba na najasa bane saboda mazala ta sana ce al-mu'minu la yankish mumini ba a zama najasa abu huraira yake yanzu wajen manzala suna alaihi da yana da janaba ce ni ba na son in zauna da kai Alhali akwai janaba a jikina sai da nake na zo sai na wanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hurera huraira almumini la yanki mumini ba a zama najasa ba za ka zama na najasa ba to shi yasa maganan da mai abun da yake faɗa mai isiya cewa mai tafi adami najasatun ghairul anbiya'i cewa in mutum ya mutu ya zama najasa in dai ba annaba ne zance ne da'ifi ko da a masar malikiya ma kamar yadda da misali misali yake cewa wa arjahul aqwali fi tahara fi maitatil insani hatta kafara mafi zinjayen magana in mutum ya mutu ba na najasa bane har ma kafiri ma ko ya mutu in ka taba jikinsa ba sai ka je ka wanke hannunka ko ka wanke jikinka ba na'am Allah shi ba mata malam shin ana yi wa zuciya tsarki in kuma ana yi ya ake ana zuciya ana yawan zuciya karfi sosai har ma ubangiji ta ce kad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabbanta wanda kuma ya daudada ta to wannan kuma ya tabi to da haka zuciya dole ka tsarkake ta ana tsarkake ta ta hanyar cire mata shirka abu na farko babu shirka a zuciyarka, imani ne ingantacce ana tsarkake zuciya ta hanyar cire mata canfe-canfe da bokanci da abubuwa na shirme masu gurɓata aƙida da bigi'o'i wanda suke zama a cikin zuciyar mutum da abubuwa na sabon Allah masu sa zuciya ta yi tsatsa duka wannan ana tsarkake zuciya da shi sabon Allah nan da kake gani ko bai kai shirka ba yana sa zuciya ta yi dauɗa tana bukata a tsarkake ta mazala ta za ta idan mutum ya laifi in bai tuba ba wani tugo ne baki yake tibuwa a zuciyarsa idan ya sake yi sai wani tugon ya sake tibuwa baki in ya sake wani ya tibu to a haka ne sai kaga zuciyarsa har ta yi tsaba yadda wanke wannan tugon zai zama wahala ya ce ne ma'anan zuciya tana yin tsaba innal quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid قالوا وما جلاؤها يا رسول الله قال تلاوة القرآن وزيارة القبور يتي زوتيا تنا تاتا كمريم bakin karfe يتي تاتا suka ce to yaya za a goge tsatsar zuciya shi ne a je a ziyarci kaburbura ya tina maka mutuwa sannan kuma ka dinga karatun alkur'ani shi ne zai goge maka wannan amma zuciya tana yin tsatsa tana yin najasa tana yin dotti yanda ake tsarkake ta shi ne a cire mata shirka da bidiyoyi da abubuwa na tamfe-tamfe da na bokanci da sauransu da sakon Allah in ka sai ka tsarkake zuciyanka sai ta zama zuciya ne ta samu babban rabo daga cikin addu'ar manzon Allah ta sallama yana cewa ne ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya Allah ka bawa zukatan mu taqwaha tsoron Allahnta ka tsarkake zuciya kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zuciya ko da ka zuciya tana bukatan tsarki kuma tsarkin zuciya ya fi tsarkin jiki in zuciyanka bata tsarkaka ba ko zahirinka da tufafinka da jikinka ya tsarkaka wannan aikin banza ne to da aka tsarkin zuciya shine farko kafin tsarkin sauran abubuwa sai sauran jikin ya gyaru idan zuciyar ta gyaru kuma yana manzo Allah ce ala inna fil jasad mudghah idza salaha salaha al jasad kulluhu wa idza fasada fasada al kulluhu akwai tsoka a jikin mutum in ta gyaru ta yake duk jikin ya gyaru in ta baci kuma gaba ɗaya jikin ma baci yace ala wa hiya al ita ce zuciya na yace Allah shiga wata malam Allah ya ce Allah ya ce akwai wasu laifuffuka guda uku wadda bayansa ba za su nagari ba za su iya aikatawa ba shi malam ko zai iya gaya mara waɗanne ne ban taba jin magana ba kuma in akwai ma ban sani ba to Allah shi ga ta malam a yi mani bayani mana ya za a yi mace ta shiga ta kaba ya ake mace ta shiga ta kaba mijinta ya rasu ai shigan ta kaba kawai da zarar mijinta ya rasu shikenan ba wani abu ake ko wasu ayyuka ko mai cewa ta shiga takawa ba mijinta na rasuwa sunanta mai takawa amma yaya ake yin shi shine a bar ado kuma a daina fita daga gida duk ado za ka bari abin da za a ce kwalliya misali ko sa kwalli ko turare ko kuma wani abu na ado ta sa kaya je wanda za a ce ta yi ado duka za ta nisanci wannan sai kaya na al'ada kawai sannan kwalliya duk ta nisanta sannan ba za ta fita daga gidanta ta wani waje ba sai lalura kama a asibiti ba ta da lafiya ta je asibiti wannan za ta iya zuwa amma wani a zai da mara lafiya ko kuma wani abin nan biki ko suna ko ta'aziyya duka wannan ba nata bane sai bayan ta gama ta kaba sai dai sako amma rashin lafiya na fita asibiti sai a kaita ko kuma bukata babu abinci sai ta je ta nema sai ta fita da rana ta nemi abincin amma ta karta kuskura ta kwana a wani waje sai a gidanta lalura ne kawai zai sa bara ta kwana a gidanta ba kamar na asibiti ko makamancin wannan wannan shine ma'anan ta kaba barin ado da rashin fita daga gida amma wasu abubuwa da ake yi na al'ada wanda ake wahalar da mata wannan ba shari'a ba ta tsora mutum ba a ce in ta lulluɓu da mayafinta ba za ta fita ba sai ta yi wata hudu da kwana goma kullum tana cikin hijabi ko ita kaɗai ne a gida ko ita da 'ya'yanta wannan shari'a ba ta wajen ko kullum tana cikin ɗaki ba za ta fita waje ba ko kuma ta riƙe in za ta je ban ɗaki sai ta riƙe wasu karare kafin ta je ban ɗaki ba yadda da wannan ba ko ta riƙe tarbi ba za ta rabu da tarbin ba sai ran ta fita daga taka ba shirya bai tsora mata ba ko kuma wanka wasu wata tsohuwa ta rika ta ta je ta mata wannan ya saba wa addinin musulunci ba gaba ɗaya don haramun ne ta nuna wata mata Haka hakanan abubuwa da yawa wanda ake ko a rike wasu wukake ko wasu abubuwa ko kitso ba za a yi ba sai a sati biyu za a yi nan ba kwaya ɗaya za a yi ko kwaya uku duka wannan shari'a ba ta yarda da wannan ba ko a zauna cikin kazanta babu tsafta babu wanka da soso da sabulu a daina wanka sai bayan kaza ko in za a yi ma babu sabulu a zauna cikin kazanta duka wannan shari'a ba ta tsora mata wannan ba kuma wannan bai kamata a yi shi ba abin da aka hana kulliya abin da za a ce wannan ado ne da kuma fita daga gidan inda take ta kaza din sai da lalura ko da bukata na'am tambaya kusa da ƙarshe yake ce mutum biyu ne suka rubuta iri ɗaya sun samu saɓani da abokinsu ɗaya akan bashi ne ɗaya kuma haka nan su rantsuwa akan cewa za su ɗauki mataki akan wannan saɓani da ya shiga tsakaninsu na ramawa ko da ɗauka mataki daga baya sun suka ji wa'azi akan cewa yin haka ɗin ya fi ya fi alkhairi to yaya za a yi da wannan rantsuwa da suka yi wannan rantsuwan kafara za su yi sai na abubakar lokacin da aka yi wa aisha ainihin abin nan kazafi a yaran da zai ciyar da wannan yaron gidansa ba amma ubangiji sala ce bai kamata ba ma'abuta falala masu alkhairi su rantse ba za su yi aikin alkhairi ba sai ka fara rantsuwarsa kuma ya ci gaba da ciyar da shi ai wannan mataki ne ya dauka amma sai ya fasa shi amma sai ne ka fara rantsuwa saboda aka kai matan da ka fata abin da kai niyan yi din bai kamata ba kila na ci masa mutunci ko takura masa ko wani abu sai ka fata din har ta fi alkhairi amma ka fara rantsuwa sai ka yi ta ka fara kuwa shine ka ciyar da miskinai goma ko kuma mudu biyu ma'ana ka ba su abinci rana da abincin dare ko kuma ka musu tufafin mutum goma din tufafin da zai ishe su sallah kamar namiji a ce doguwar riga kawai ta isa mace kuma bayan doguwar riga har da mayafi wanda za ta wuce kanta ko kuma ka yanta kuyanga in aka rasa wannan gaba ɗaya baka samu ba to shi za ka yi azumi guda uku amma sai ka rasa sai kai kafara da azumi uku shikenan baka da wani laifi kuma za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan kai kanti sai ka ga barin wannan in kai rantsuwa ka ga ka bar wannan abun shi yafi to ka bar wannan abun din kuma kai kafaran shi yafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi in yace wallahi inni la ahlifu ala shay'in fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini thumma atitu alladhi huwa khayrun wallahi ba zai rantsuwa akan abu ba sai in ga in bar wannan abu rantsuwan shi alkhairi face na bashi nayi aikin alkhairi nayi kaffara rantsuwata wannan shi alkhairi kuma idan ka yaka za ka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma kafaran wajiba ce na'am yace wannan ya yanka kaza ne ya ajiye bayan ɗan lokaci kaɗan da ya zo zai ɗauka bayan ya murɗe fuka jikin ya ajiye ya zo zai ɗauka sai kazar ta tashi da gudu ya biya tawa ya sake yankawa ya dafa ya ce ya ce to wannan kaza aka ta zama haram ne ah, ya danganta idan yankan da ya zarta makasanta ya riga yanke makogoro da jijiyoyi guda biyu na gefe da gefe to ko daga ba ta yi ta motsin ta wannan ba matsala ba ne ko ka sake yankawa ko baka sake ba zai ta mutu domin ka riga ka yanka ta wannan babu iskali amma idan ya zama na bai zarta makasanta ba ya ji mata ciwo ne a wuyanta yadda za ta iya jinya ma kila ta tashi sai daga baya can daga baya sai ya ɗauko wuka zai ce zai gigira mata wannan shine ba yadda ba sai dai idan da ya yanka din yana gama ya ɗaga wukan sai fahimci kazan nan fa bata yanku ba maza maza sai ya ɗauko wuka sai gigara mata wannan an yanka za a ci ko kuma wukar sai ta dakushe ba ta iya yankawa sai ya aje kazar ya aje wukar ya je ya ɗauko ta wuka a wani waje wanda ya zama lalura ko bayan minti nawa ne sai zai sake gigara wa kazan in yanka za a ci amma in haka kawai amdal ikhtiyaran kuma an fazal makatala ya zarta makita to bai zai sake ba da fata muna fahimta haka kawai ya ajiye ta sai daga baya kuma sai ya zo ya sake ainihin gigara mata yadda ya ji mata ciwo ciwon da kila za ta karisa mutuwa to bari zo ya karisa mata ba amma in yankan ya cika daga baya ya zo ko ya ko bai bade ne in kuma ya ji mata ciwon da barata ta tashi ba misali kwata-kwata amma kuma yankan bai cika ba to nan ma bari zai kara gigara mata bayan an samu zamani mai tsawo da fata an fahimci abun kala uku kala na farko jin ciwo ne za ta iya tashi ko ko bayan yaushe wannan tana ta harkokinta sai ka zo ka ƙara yankawa kamar sabon yanka kake yi ba ka yanka